barka da zuwa tashar mdtv hausa masu kallon mu barkan ku da kasancewa tashar mdtv hausa kan labarin cutar wannan darakta producer a masana'antar kano ashir na goma tana ƙara yaduwa a shafukan sada zumunta ashir na goma director ne ko producer ne a masana'antar kano wannan bayanin da yake yawo a wannan satin ko kuma in ce a wannan karan tare da cutar wannan director producer ashir na goma sai dai kuma wani bayanin da yake yawo a shafukan sada zumunta daga babban wannan marubucin nan a masana'antar kano mai suna anas bala babiyar lata shi ma ya kasance director ne producer ne a masana'antar kano sai dai kuma a wannan karan ya fito ya gaya duniya cewa wannan magana gaskiya ne akan abin da yake zargin ashir na goma a masana'antar kanewar in ji Anas Bala Babiyallata darakta producer a masana'antar sa'an nan kuma hira da aka yi da shi a gidajen kafafen sada labarai da kuma kafafen yada labarai da ke duniya inda yake bayyana duniya cewa e gaskiya ashir na goma darakta producer ya kasance darakta ne mai girman kai kuma mai gaya wa Allah gatsali a lokacin da yake gudanar da aiki a masana'antar kanewar musamman ma lokacin da ɗaukakar shi tana aiki a duniya sa'an nan kuma ashir na goma ya kara da cewa wallahi tallahi mu muke daga mutum idan muka so sa'annan kuma idan muka ga dama ba inda zaka je a masana'antar Kano mu ne da mu ake yi kuma da mu za a yi idan ba mu sa maka hannu babu inda zaka je a masana'antar Kano inji Ashir na goma director producer shi ma a masana'antar Kano mai tabin hankali haka director producer ya fito ya ga duniya cewa duk abin da ya faru da Ashir na goma to laifin sa ne wannan ishara ce Allah ya nuna masa tun yana duniya kafin ma ya je kiyama duk wanda zai taba ubangiji to babu shakka shi ma hakan Allah subhanahu wataala ba zai bar shi ba to bayan wallafa wannan magana aka ji ta bakin mutane inda suke cewa alinu sarki ne a masana'antar kano da adam a zango da kuma lawan ahmad mai ci a yanzu bai kamata ba a ce sun ga ashirin na goma a wannan hali kuma su bai kamata a ce sun ga ashirin na goma a wannan hali ba kuma su zira idanu ba su mai tallafin komai ba sai dai bayan fita wannan magana muka hangi shi ma darakta producer jarumi a masana'antar kano sarki alinu inda aka yi hirar shi a kafafen sada labarai a gidan cibiyar inda aka yi hirar shi a kafafen sada labarai inda yake faɗa Arequichua. babu shakka mun yi kokarin mu tallafa wa wannan darakta producer ashir na goma tun kafin ma rashin lafiyar shi ta yi karfi kamar haka sai dai kuma daga baya mahaifiyarsa ta ce ita sam babu wannan magana kadda a maida mata da mahaukaci ya za a ce za a ɗauki ɗanta a kai shi gidan mahaukaci al'ali kuma ba mahaukacin ba gaskiya wannan ita bata ta da wannan magana ba to wannan magana da mahaifiyar ashir na goma ta faɗa ta sa jarumai da dama a masana'antar kano suka janye hannunsu suka raka da addu'a ubangiji allah ya bashi lafiya in ji darakta producer jarumi a masana'antar Tahir Kano da Ali Nuhu to masu kallon da sauraron mu babu abin da zamu ce sai dai ubangiji Allah ya bashi lafiya ashir na goma kada ku manta dai kuna tare da shirin MD TV Hausa da muke kawo muku labarai kai tsaye daga masana'antar Kano Emily TV Hausa ta ku ce